karfe takwas agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana a kan mita 22 da 25. Ka Mai sauraro barkanmu da wannan safiya sunana Rukayya Abba Kabara ga kanin labarin da muke tafa da su. Najeriya na bikin cika shekaru 26 da komawa kan tsarin mulkin dimokuraɗiyya. Shugaban Kenya ya sha alwashin ɗaukar mataki kan 'yan sandan da ake zargi da halaka wani ɗan gwagwarmaya da suka kama. Isra'ila ko ta buƙaci Masar ta dakatar da 'yan gwagwarmayar da ke shirin shiga Gaza don kai kayan agaji. To madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. yau najeriya ke bikin ranar demokuraɗiyya wadda masana siyasa a ciki da wajen kasar ke jinjina kan yadda aka kwashe shekaru 26 cir ana mulkin demokuraɗiyyar ba tare da katsewa ba ahmad abba na ɗauke da rahoto a kai masana daga bangarori daban-daban na najeriya da cikinsu har da barista mai nasara umar kogo faskare na ganin lalle Najeriya ta cancanci yabo kan nasarar kwashe tsawon shekaru 26 na mulkin demokuraɗiyya ba tare da katsewa ba. To alhamdulillah abun Allah san barka ne domin kasancewa an kai shekara 26 a demokuraɗiyya tana nan tana ci gaba da bunƙasa. To abu ne na Allah san barka ba wai ga Najeriya ba ga kasashen Afirka. Domin idan Najeriya matsayin ta na madubu ta samu dawwammamen zaman demokuraɗiyya. Wannan yabo dai ya samo asali ne tun daga shekarar 1999 lokacin da aka rantsar da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. Inda aka ci gaba da samun sauyin shugabanni har zuwa kan Bola Ahmed Tinubu ta hanyar dimokuraɗiyya. ba tare da katsalandan daga sojoji ba kamar yadda ake gani a wasu kasashen afirka al'amari da barista mai nasara ke ganin su kansu sojojin najeriya sun cancanci yabo kuma bayan nan abu ne na mu yaba ma su kansu jami'an soja domin sun taka rawar gani sun nuna da tako, ta yadda suka yi alkawarin cewa katsalandan a harkokin demokradiyya ya zo karshe kuma ta tabbata haka shekara 26 muna samun yanayi na shakar numfashin demokradiyya a jamhuriyar najeriya a shekarar 2018 takwas ne tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sauya ranar dimokuraɗiyyar daga 29 ga watan Mayu zuwa rana irin ta yau 12 ga watan Yuni domin girmama zaɓukan 1993 da aka soke wanda marigayi MKO Abiola ya lashe zaɓen da ake gani mafi sai hanci a tarihin Najeriya. inda Najeriya ke cika shekaru 26 da komawa kan tsarin mulkin demokuraɗiyya wasu daga cikin matasan ƙasar na shirin kwarara kan titina don gudanar da zanga-zangar nuna wa gwamnati takaicinsu kan matsalolin tsaro da kuma matsin tattalin arziki a yau wannan dai ba shine karan farko da matasan ke gudanar da irin wannan zanga-zanga ba sai dai kuma a mafi yawan lokuta zanga-zangar ba ta fiye karewa lafiya ba a jawabin da ya yi wa manema labarai jagoran matasan da suka shirya zanga-zangar jinwon samolu ya ce za a gudanar da wannan zanga-zanga ne a jihohi ashirin na faɗin ƙasar da misalin takwas na wannan safiya. gwamnatin jamhuriyar nijar ta bukaci ɗaukasun ofisoshin jakadancin ƙasar da ke sassan duniya baki ɗaya su rage adadin ma'aikatan da ke musu hidima ya zuwa mutane biyar kacal daga ɗaya ga watan yuli wannan ko saboda matsin tattalin arzikin da kasar ke fama da shi ibrahim malam cillo na ɗauke da ci gaban labarin a hanyar wata wasiƙa ce da ministan harkokin wajen kasar ya aika ma ofisoshin jakadancin kasar ta nijar ne aka bukaci jakadun da su sallami dukkan waɗansu ma'aikata idan dai ba wanda kasancewar su ta zama dole bane ba ita ma ko sai da cikakkiyar hujja wasikar ta ka'ide adadin mutane biyar kacal da suka hada da sakatare daya wanda shi ma in so samu ne ana son mai jin yare biyu sai direbobi guda biyu da kuku guda sai mai goge-goge a ofishi da kuma gidan jikada an umarci jakadun da su yi dukkan mai yiwuwa don ganin sun aiwatar da umarnin tare da bin dukkan hanyoyin da suka dace don sallama haɗe da ba ma'aikatan da aka sallama hakkinsu da kuma tsaye da kwantiragin su baki ɗaya matakin zai fara aiki ne daga ranar ɗaya ga watan juli mai zuwa manufar wannan mataki dai shine tafiyar da ofishin jakadancin kasar da ke kasashen duniya daban-daban daidai ƙarfin ƙasar musamman ma maganar albashi wanda ke ƙara yawa ta yadda kasar ba ta iyawa wanda kuma shine tushen gunguni da rikici idan har an yi jinkirin biya To yanzu kuma sai Mali masu tayar da kayar baya a kasar sun tafke tare da tsare wani dan kasar Iran wanda ke yi wa wani kamfanin Turkiyya aiki a kasar da ke yammacin Afirka bayan awon gaba da sojoji sama da ashirin suka yi a wani farmaki da suka kai tsakiyar kasar Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani a kai. har yanzu dai mayakan basu fito karara sun bayyana cewa su suka sace afshin halim a kusa da wata mahaka da ke kan iyaka da gine ba mayakan da ke karkashin kungiyar janim mai alaka da alka'ida sun saki wani faifan bidiyon sojojin mali da suka cafke a ranar 1 ga watan yuni lokacin da suka kai farmaki sansanin sojin bulkesi da ke jutenza a tsakiyar kasar a nuno sojojin zaune akan tabarma a wani ɗaki inda suke bayyana sunayensu da kuma mukamansu kungiyar janim ta bayyana cewa sojojin mali 22 ta cafke a bulkesi sai dai 20 ne suka bayyana a faifan bidiyon da ta fitar ko da yake babu wani cikakken bayani kan halin da guda biyun ke ciki sai dai ana kyautata zaton suna cikin yanayi na rashin lafiya kasancewar ɗaya daga cikin sojojin da aka nuna ya ce akwai waɗanda suka samu rauni a cikin su a jawabin nasu sojojin da ke hannun 'yan ta'addar sun tabbatar da cewa suna samun kulawa sosai amma sun roƙi shugaban gwamnatin mulkin sojin mali janar asimi goita da ya hoɓɓasa wajen kubutar da su. To an gaida Shamsiya Haruna shugaban Togo Foni simbi na fuskantar matsin lamba a gurin masu kiraye-kirayen ya sauka daga mukaminsa biyu bayan zanga-zangar da ta barke sakamakon sauye-sauyen da ya yi a kundin tsarin mulkin kasar. Tun bayan barkewar zanga-zangar da kuma aron gama da jami'an tsaro 'yan gwagwarmaya ke Allah wadai da kamun da dakaru ke yi wa matasa. Bayanai sun ce shugaban ya yi sauyin a kundin tsarin mulkin da zai baiwa 'yan majalisa damar zaɓensa a maimakon mutane a abinda 'yan kungiyoyin fararen hula ke kira da yiwa dimokuraɗiyya juyin mulki wasu dai na ganin ya yi wannan gyara ne don ya dawwama akan mulki kasancewar mafi yawan 'yan majalisar 'yan jam'iyyarsa ne. wata tattaunawa tsakanin gwamnatin ghana da kuma ma'aikatan lafiya da ungozoma a kasar ta kici wato ta citira tun bayan da suka shiga wani yajin aikin gama gari bayanai ina nuna cewa akalla kaso 85 cikin ɗari na ma'aikatan lafiya da kuma ungozoma sun tafi wannan yajin aiki matakin da ya tilasta wa gwamnati dawo da tsaffin ma'aikatan bakin aiki don cike gibi kafin daidaitawa sai dai duk da wannan mataki jami'an lafiyar ba su girgiza ba sai dai ma ƙara matsin yajin aikin da suka yi inda suke buƙatar gwamnati ta biya dukkanin buƙatu da aka yi musu alkawari a yarjejeniyar da suka shiga da ita a bara. Shugaban kasar Kenya William Ruto ya sha alwashin bincikon 'yan sandan da ke da hannu a kisan dan gwagwarmayar da suka kama lamarin da ya tare da zanga-zanga a kasar. A wani jawabi da ya yi shugaban ya ce abin kunya ne 'yan sanda da ya kamata su kare rayukan jama'a kuma su ne suke kisan fararen hula. Ga kaɗan daga jawabinsa. Mambo ya usalama ya Kenya abin da ya shafi tsaro a kenya haƙƙi ne na kowane ɗan ƙasa kuma kowa yana da ta cewa tsaron dukiyoyi rayuka da kuma kasuwancinsu kuwa haƙƙi ne na gwamnati ba za mu amince da irin wannan a kenya ba don ba zai yiwu mu zuba ido jami'an tsaro su shiga cikin masu haifar mana da matsalolin tsaro ba a gaida abdulrahman ɗauke da fassarar kalaman shugaban kenya william ruto ambaliyar ruwa da saukar dusar kankara mai yawa ta yi sanadin mutuwar mutane 49 a lardin eastern cape da ke afirka ta kudu tun karshen makon da ya gabata ne ambaliyar ruwa ta afkawa yankin inda jama'a suka shiga cikin wani mummunan yanayi baya ga kawo tsaiko a bangaren sufuri bayanai sun ce ambaliyar ruwan ta tafi da wata motar bas ɗauke da 'yan makaranta gab da largin matata kuma zuwa yanzu an gano gano gawarwakin ɗalibai takwas ambaliyar ruwa a ƙasar ba wani sabon abu ba bane abinda masana ke alakantawa da sauyin yanayi. guda daga cikin manyan 'yan adawa a burundi ya yi watsi da sakamakon zaben kasar yana mai tabbatar da cewa an tafka mummunan makudi da yake zantawa da manema labarai ko kuma da yake zantawa da kamfanin dillancin labarun faransa afp sakatare janar na jam'iyyar uprona ya ce wannan zaben ba komai bane illa yi wa demokuraɗiyya kisan gilla bayan wato jam'iyyarsa ta samu kaso 1.38 kacal yana mai cewa da farin jinin jam'iyyar take da shi bai kamata a ce ta samu wannan kaso mafi kankanta ba. To nan kuma Isra'ila ta buƙaci ƙasar Masar da ta yi duk mai yiwuwa wajen dakatar da jerin gwanan jiragen ruwan 'yan gwagwarmaya da ke yunkurin shiga Gaza don kai musu kayan agaji yayin da take ci gaba da ruwan wuta a yankin. Da yake jawabi ministan tsaron ƙasar Isra'il Katz ya ce yana son yaran Masar za ta dakatar da gungun masu tada tarzomar da ke shirin shiga Gaza ba bisa ka'ida ba. a cewar sa barin su su shiga da kayan agaji zai jefa tsaron isra'ila cikin hadari sai dai ya ce sam sojojinsa ba za su amince da haka ba bayanin nasa na zuwa ne bayan da 'yan gwagwarmaya sama da ɗari biyar yanzu haka ke kan tsakiyar teku da nufin isa gaza da kayan abinci da kuma magunguna yayin da wasu dubbai ke shirin tasu tafiyar nan da ranar litinin mai zuwa. karfe 8 da mintuna goma. lokaci ne na labarun wasanni ga kamis ya sake dawowa turuka ya barka da hantsi na bari mu faro da wasan dambe inda shahararren dan wasan damben nan na najeriya haifaffen birtaniya mm. anthony joshua ke shirin barin wasannin dambe idan allah kai mu karshen shekara mai zuwa kenan shi dai wannan dan wasa a cewar jami'in da ke kula da harkokinsa eddie han ya bayyana cewa akwai yiwuwar ya buga wasanni uku ne kawai nan da lokacin da zai kawo ƙarshen dambansa a ƙarshen shekarar 2026 to shi dai anthony joshua ana sa ran cewa wasanni biyu da zai buga na ƙarshe kafin cikon na uku mm. akwai wasa da tyson fury wanda ake ganin zai buga wasa ne mai matuƙar wahala sannan kuma zai buga daniel dubious shi ma wani wasa da zai ƙara ƙayatarwa dan wasan da yi a ƙarshen watan oktoba zuwa disamba ne ake sa ran zai dawo fagen wasa sakamakon aikin da aka yi masa a hannu a watan da ya gabata to idan dan wasan ya dawo za mu ga yadda za ta kaya kin san shi dai anthony joshua ya taka rawar gani a harkar wasan dambe kuma gashi an masa aiki a makarfafa ka san <laughs> makarfafa yan dambe ya hannu ne mm. na ya buga wasanni talatin da biyu a tarihinsa na wasannin kwararru mm. kuma ya samu nasarar lashe wasanni ashirin da 28 daga ciki inda kuma ya rashin nasara a wasanni hudu mm. sannan kin san a cikin lambobin nasarar da ya taba lashewa akwai lambar yabo ta gasar olympics a shekarar goma sha biyu lokacin da birnin london ya karbi bakuncin gasar gasar kenan to ana sa ran cewa dai idan ya dawo din za mu ga yadda za ta kaya nan gaba To bari mu leƙa harkar ta mula inda shugaban hukumar da ke kula da gasar La Liga ta ƙasar Spaniya Javier Tebes mm. ya bayyana cewa akwai bambanci tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da Real Madrid a fagen ƙorafi. Mm. Ya bayyana cewa ita fa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin ta shahara wajen yin ƙorafi musamman <laughs> ya ce duk lokacin da za ta buga wasa to kafin wasan sai ta yi bidiyo na ƙorafi akan alƙalin wasa bayan wasa kuma za ta ƙara yin korafi mm. yayin da ita kuma barcelona so ɗaya uh, so biyu kawai take ƙorafinta a shekara da mm. ce to wannan al'amari yana bashi matuƙa kuma tun bayan da aka kammala kaka to real madrid din bata taɓa fitar da wani hoton bidiyo na yin korafi akan alƙalan wasa a wannan gasa ba a jinin yan real madrid yake dan magoya bayan su ma ai kamar haka suke su ma sarakan korafin ne ai <laughs> to kin san da ba a wannan karan a wannan kakar da ta gabata an mm. kai ruwa tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid din da alkalan wasa a gasar ta La Liga mm. duk da cewa wasu masana harkar wasanni na ganin cewa lallai kam akwai kurakurai da dama da ya kamata a ce an kawo gyara a mm. ita wannan gasa a bangaren alkalanci musamman yadda alkalan suka jagoranci gasar a kakar da ta gabata mm. to bari mu gani ko shin ita hukumar La Liga za ta yi gyara akai kai koya abin zai kaya za mu jira kaka shekara mai zuwa da take tafi a watan Agusta mai zuwa in Allah ya kai. Sai a da magoya baya. <laughs> to sai a hakurkuntar da su kam kamar yadda kika ce to a ɗayan ɓangaren kuwa rukaya idan allah kai mu rana asabar ce za a fara gasar lashe kofin duniya ta ƙungiyoyi da mm. za a yi a ƙasar amurka wanda wannan gasa ake ganin ita ce karo na farko da za a ƙungiyoyi talatin da biyu za su fafata a cikin ta saɓanin takwas da aka saba gani mm. kuma tuni shirye-shirye suka yi nisa don tunkarar wannan wasa kuma kamar yadda aka ji a a ɗazu a cikin shirinmu na safe mun bayyana cewa ƙungiyoyin da ke fafatawa an zakulo su ne daga matakai daban-daban mm. inda a nahiyar turai take da wakilcin ƙungiyoyi goma sha biyu da za su wakilce ta kuma hakan ya biyo bayan zaɓo hudu waɗanda suka taka rawar gani wajen lashe gasar zakarun turai daga shekarar 2021 zuwa shekarar 2024 sannan sauran ƙungiyoyin kuma sun ba da gudunmuwa ne a gasar zakarun turai kafin zuwansu wannan a cikin shekaru hudun da suka gabata. To an gaida ka misali muna godiya. To na gode rukaya. Masu sauraro barkanmu da warhaka ga wasu daga cikin labaran da za ku iya samu a mu na yanar gizo da suka da Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Yayin da yau ake gudanar da bikin demokuraɗiyya a Najeriya, anya kuwa 'yan kasar sun kurɓi roman demokuraɗiyyar a cikin shekaru 26, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta buƙaci ofishoshin jakadancinta a duniya su rage ma'aikata saboda rashin kuɗi. Mayakan RSF sun kwace kusurwar da ta haɗa Masar, Libya da kuma Sudan. shugaban amurka donald trump ya ce sun kulla yarjejeniyar banki shiri in baka manda bayan tattaunawa da china idan kun ziyarci shafin mu wallafa bidiyon yadda dusar kankara ta mamaye wasu sassa na kasar afirka ta kudu wanda ya asarar rayuka da kuma tattaunawa ta musamman da malamin addinin musulunci Malam Usman Kusfa wanda aka fi sani da rigirgi. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun sihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Rafai Hausa kumore. Tuma madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara. A rana ta 12 ga watan Yuni, Najeriya na gudanar da bukukuwan zagayowar ranar dimokuraɗiyya a ƙasar. Da farko dai ana gudanar da irin wannan biki ne a ranar 29 ga watan Mayu. Kafin shugaba Muhammadu Buhari ya canza ranar zuwa yau don karrama Chief MKO Abiola wanda ya lashe zaben 12 ga watan Yunin 1993. A cikin shekaru 26 kowane sauyi wannan dimokuraɗiyyar ta samar ga rayuwarku Shin kun gamsu da yadda ake tafiyar da dimokuraɗiyya a Najeriya? Muna dakon ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma a shafinmu na Facebook. Tuma da yanzu kuma